لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كما يجي مكثنر cewa yau insha Allah muna da lakta a masallacin juma'a na jin sawa cikin garin jimai tayola kuma muna tare da dr jamilu yusuf darewa kamar yadda jiya yi mana lanta kamun bai shafi zunubai da tasirinsu a cikin al'umma to a yau ma da insha Allah muna tare da shi kuma zai mana lanta abin da ya shafi wadatar zuci so ba tare da ba da lokaci ba za mu gabatar da shi falle ta fabbar na shi mafi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى haɗuwa أولنا wannan شنا جمساو أولنا a wannan birni na a wannan dare wanda shi ne daren sha hudu ga watan safar shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha biyu ga watan oktoba na shekara ta 2019 a muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin da za mu faɗa ya zama daidai kuma allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya sanya mana albarka a ciki kamar yadda malaminmu sheik abubakar muktar ya gabatar taken shi shine wadatar zuci idan aka ce wadatar zuci a takaice yana nufin mutum ya yadda da iya matsayin da allah subhanahu wata'ala ya ajiye shi mutum ya yadda da iya wadatar da allah subhanahu wata'ala ya bashi ta yadda ba zai dinga hange-hangen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya ba su ba idan muka kalla za mu ga irin yadda magabata na gari suke iya ƙoƙari wajen samun wadatar zuci da kuma yadda iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su a iyanan suke tsayawa akwai muhammadu al-amin shakiti sheikh muhammadu al-amin wanda ya rasu a shekara ta 1393 kamar yadda ɗalibinsa bakar abu zai wanda ya rasu a shekara ta 1428 yake cewa a cikin littafin sana hilif ɗalibin ilm yake cewa malaminsa sheikh muhammadu al-amin yana cewa na zo da wata taska daga biladu shankiti wanda da kyar ka samu wanda yake da irin wannan taska yake cewa ita ce wadatar zuci mana Allah ya ba shi wadatar zuci sosai a duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mutum ya samu wadatar zuci to zai samu arziki da kuma jin daɗi a rayuwarsa ta yau da kullum akwai kisar da malamai suka rawaito ta Sulaiman bin Abdulmalik wacce ta faru da Aba bin Abi Rabah shi bi na abi yana daga cikin malamai waɗanda suke a makka kamar yadda malamai suke faɗa a bawa ne asalinsa aka yanta shi kuma yana da siffofi na muni yana da shanyayyen hannu da cin zanzana da abubuwa da yawa amma ku ga abin da ya faru da shi lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya azarta shi da wadatar zuci akwai lokacin da suka haɗu da Suleiman bin abdulmalik a harami saboda haka sai Sulaiman bin Abdul Malik yake cewa da shi ka roƙe ni duk abin da kake so sai Atha bin Abi Rabah yace masa zai shiga ya dawafi ya jira shi yayi dawafi ya je ya fito eh, ya jira shi duk da Sulaiman bin Abdul Malik a lokacin yana halifan musulmai shi Sulaiman bin Abdul Malik ya kammala mulkin sa ne a shekara ta 99 shine ya ba Umar bin Abdul Aziz saboda haka ya jira shi ya je ya yi ɗawafi ya gama bayan ya fito sai ya sake maimaita masa irin wannan kalma yake cewa da shi ya roƙe shi duk abin da yake so sai a tsabin abira ba ya gaya masa wata jumla wacce da yawa idan na tuna wannan jumlar na kan ji kamar ne hawaye sai yake cewa da shi har na shiga ka'aba na fito babu abin da na roƙi Allah subhanahu wata'ala na duniya saboda haka kai ma baka kai na roƙe ka wani abu na duniya ba shi ya irin haka ya taɓa faruwa da fuzal bin iyab lokacin da haruna rashid ɗaya daga cikin halifofin abbasiya wanda ya yi mulki daga shekara ta 170 zuwa shekara ta 193 lokacin da ya yi mulki bayan ya yi hajji wata shekara sai ce a zagaya da shi wajen malamai su mai wa'azi aka zazza aka dinga tafiya da shi duk wajen malamin da ya je zai tambayi malamin ya ce masa ana bin ka bashi in malamin ya faɗa sai ya ɗauki jaka kuɗi sai ya bashi haka ya dinga yi har aka zo wajen fuzail bin iyab saboda haka da ya je wajen al-fuzail bin iyab ya masa wa'azi daga cikin abubuwan da ya gaya masa shine yake cewa da shi ka tuna waɗanda kake mulka akwai wanda ya girme ka akwai wanda ka girma akwai wanda kuke daidai da shi saboda haka ka zama da wanda ya girme ka a matsayin babanka wanda kuke daidai da shi ya zama matsayin dan uwanka wanda kuma ya zamanto cewa ka girme shi kuma ya zama ɗanka saboda ka girmama babanka ka kimanta dan uwanka ka kuma ji tausayin ɗanka yace masa kuma lallai ka azurci duniya ya zama ba za ka sha ruwa ba sai lokacin da ka mutu bayan ya gama wa'azi sai yake tambaya fuzail bin iyab yake cewa da shi akwai wani bashi da ake binka sai fuzal bin iyad ya ce maka eh akwai bashin da na dauko a wajen Allah na farallai da sunnoni idan zaka iya biya saboda haka ha abu fuzal bin iyad ya fashe da kuka ya shiga gida ya shiga gida don haka haruna rashid ya tsaya a kofar ya tsaya a kofar gidan fuzal bin iyad yana fatan ko zai can shawara ya fito ya anshi wannan abin da ya bashi saboda haka yayi ta kuka yayi ta kuka baiwarsa ta fito tace da Haruna Rashid ka cutar da bawan Allah nan ya kamata ka tafi saboda haka Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Al-Waqiatul Kubra yana cewa istaghni amman shi'ita takun nazirahu wa a'ti man shi'ita takun amirahu yana cewa istaghni amman shi'ita takun istaghni amman shi'ita takun nazirahu wa a'ti man shi'ita takun amirahu wahtaj ila man shi'ta takun asirahu yana cewa ka wadati daga wanda ka zo kaso za ku zama daidai sannan ka bawa wanda ka so za ka zama shugaban shi sannan kuma ka yi bukata zuwa ga wanda ka so to za ka zama ribataccen sa sai yadda ya yi da kai galibi idan misali musamman mutumin da ya ta malami idan kana ansa kuɗi daga wajen mutane wannan zai sa sai yadda suka ga dama da kai kaga idan ka kalla idan ka kalla za ka ga cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa sayyidina Umar sheda ba ta hada hanya da shedan amma akwai lokacin da wani ya ba wa sayyidina Umar kyautar afiya ashe ya ba shi ne saboda wata manufa saboda haka daga baya da ya kawo kes gaban sayyidina Umar sai yake cewa da sayyidina Umar ina so a yayyanka wannan kes nawa kamar yadda ake yayyanka akuya saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da ya sa lokacin da Umar bin Abdul Aziz ya zama shugaba in an mai kyauta baya ansa sai aka ce masa me yasa baka ansa kyauta sai yake cewa ai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ansa kyauta me yasa kai baka ansa kyauta sai ce huwa lahu hadiya wala na rashwa abin da ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadiya ne mu kuma rashawa ne dan haka duk lokacin da mutum Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa wadatar zuci daga cikin fa'idojin da zai samu shine zai zamanto ya samu tiƙa da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda imam ahmad aka rawaito daga wajen shi yake cewa babu ranar da na fi jin daɗinta fiye da ranar da zan waye gari bani da komai saboda ranar zan fi samun siƙa da abin da yake hannun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisi yana cewa inna ruhal qudus qad nafasa fi na annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha malaika jibril yayi busa a cikin raina babu wata rai wacce za ta mutu face sai ta cika arzikinta saboda haka fattaqullaha wa ajmilu fi talab haka ya zo a wasu ruwayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema saboda ko ka roki mutane ko ka ci haram ko ko iya halal ka tsaya iya abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara ma iya nan zaka tsaya shi yasa hakim al afsam lokacin da ake tambayarsa akan me ka gina tawakkalin ka ga Allah sai yake cewa na gina tawakkali na ga Allah akan abubuwa guda hudu abu na farko yake cewa lokacin da na san arziki na ba wanda zai cike na nasu lokacin da na san arziki na ba wanda zai ci sai na samu nasuwa to inda a ce kowa zai yadda da wannan zai samu zai samu jin daɗi kamar yadda imamu shafi'i yake cewa ra'aytul qana'ata ra'sul ghina fasirtu bi adiyaliha mumtasikun fala za rani alama bihi wala za rani bihi munhamik fasirtu ganiyan bila dirhamin amurru ala nasi bahal marim yake cewa na ga alqana'a na ganta cewa ita ce asalin wadata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa laysal ghina bi kasratil ard innamal ghina ghina zinan nafs ba yawan kuɗi shine wadata ba wadata shine ka samu wadatar zuci yace saboda haka ba wanda zai ganni ina ina damuwa da abin da yake tare da shi saboda haka nakan rayu ba ni dirhami ko ɗaya amma kuma nakan wuce mutane kamar ni sarki ne magabata na gari sun kasance suna haddatar da ‘ya'yansu waƙar aliyu bin abdulaziz al-jirjani wanda ya rasu a ƙarni na uku aliyu bin abdulaziz al-jirjani daga cikin baitukan waƙar da yana cewa ya يقولون لي في كان إباب وإنما رأوا رجلا عن موضع a أحجما وما كل برق لا علي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منئما yake cewa suna cewa ni mutum ne wanda yake yumkewa bai cika shiga cikin mutane ba ya ce a'a sun dai ga mutumin da duk gurin wulaƙanci ba a gane shi ya ce wa ma kullu barqin la hali ba duk walƙiyar da ta walƙa ce take ɗaukar hankali na ba wala kullu man laqaitu ardahu ima. ba duk mutumin da na haɗu da shi nake zatan zai ni imtani ba yake cewa walam abtazil khidmatal ilmi li akhduma man laqaitu lakin li ukhdama yace ni ba ban je na nemi ilimi na yi ilimi wai dan ne yi wa wani hidima ba ni ma na yi ne domin a yi min hidima walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azamu fin nufusi la uzima inda a ce malamai sun kiyaye ilimin to da ilimi zai kiyaye su inda sun girmama shi to da an girmama duk lokacin da mutum ya zama yana da wadatar zuci Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi da rayuwa mai kyau kamar yadda aka rawaito daga Hassanul Basri da Ibn Abbas da Ali bin Abi Talib sun fassara wannan ayar da wadatar zuci man amira salihan min zakarin aw unsa fala wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba saboda haka duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa mutum yana da wadatar zuci zai samu jin daɗi a rayuwarsa zai samu alfala wal bushra kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kada aflaha man aslama wa qanna'ahu allah bima ata duk mutumin da ya to ya miƙa wuya kuma ya wadatu da abin da Allah ya bashi ya samu jin daɗi ke idan ka kalla annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sahabban da yayi alƙawari da su cewa ba za su roƙi kowa komai ba saboda kamar yadda ya zo a cikin hadisi ɗaya daga cikin su bulalarsa ta kan faɗo yana kan doki amma sai ya sauko ya ɗauka sannan ya koma ya hau abin hawansa amma ba zai je ce wani ya miƙo masa ba saboda ƙoƙari na wajen ya ga cewa ya wadatu daga mutane daga cikin fa'idojin da mutum zai samu idan Allah subhanahu ta'ala ya azurta shi da wadatar zuci shine mutum zai zamanto ya samu kariya daga zunubai waɗanda suke lallata ayyuka yanzu da yawa zaka ga mutum albashinsa bai fi dubu goma ba sai ya zauna yana tattauna albashin sanatoci wani abun ma har da ka ji wani ya ce maka sanata yana ɗaukan miliyan ashirin a wata kuma ƙarya ne saboda haka zai zo ya dinga tattauna waɗannan abubuwa su jawo mai ciwon zuciya da hawan jini sannan kuma hasada ta shiga ciki amma duk lokacin da mutum ya sani cewa iya abin da Allah ya kaddara masa iya nan zai tsaya zai samu jin daɗi akwai wani malamin mu da ya koyar da mu tafsiri lokacin muna labaitu a madina yadda ce mana akwai wani ankul ɗinsa wanda duk abin da ya rasa kawai zai ce mako kimalana daga nan ya manta da abin zai ce kawai ba a raba da mu ba mana lokacin da aka yi rabo tun fil azalba ma a ciki saboda haka daga nan ya manta ba zai sake tunawa ba saboda haka duk lokacin da mutum ya zamanto yana da wadatar zuci yana yarda da ɗan kaɗan ɗin da Allah subhanahu wataala ya bar shi zai zamanto cewa ba zai dinga yawan tuna abubuwa waɗanda za su jawo masa matsala ba akwai abubuwan da akwai abubuwa da yawa waɗanda za su taimaka wa mutum wajen ya zamanto cewa ya samu wadatar zuci daga ciki shine mutum ya zamanto yana da ƙarfin imani da Allah subhanahu ta'ala kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na goma sha tara cikin hadisan da imamun nawawi ya tattara a littafinsa mai hadisai arba'in da biyu yana cewa da abdullahi ibn abbas ya gulam inni u'allimuka kalimat ya kai yaro zan koyar da kai wasu kalmomi ihfazillaha ya hafazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka yace mata kuma wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu ka sani inda al'umma dukkan su za su taro da niyyar su amfanar da kai da wani abu za su amfanar da kai da komai ba sai abin da Allah ya rubuta ma inda za su taru su cutar da kai da wani abu ba su cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta zai cuce ka rufi atil aqlam duk alkalman da aka rubuta kaddara an riga an dauke su ba ma tsagurin? sannan kuma wajen fati so takaddun masu riga sun bushe saboda haka ba abin da za a ƙara rubutawa saboda haka a cikin hadisin yake ce masa wa ma kulle lam yakul aka wa ma asba'aka lam yakul li yusibaka yace mata abin da ya same ka dama asali ba zai kubce ma ba abin da ya kubce ma dama asali ba zai same ka ba kaga wannan shine asalin abin da zai taimaka maka ko yaya Allah madaukakin sarki ya baka abu ko dan kadan ne zaka samu jin daɗi daga cikin abin da zai taimaka ma wajen samun wadatar zuci shine ka dinga karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya rayuwarsa na aisha take cewa game da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa dan ƴan uwarta urwatu bin zubair take ce masa yabna ukti in kunna lananzuru al-hilala thumma al-hilala thumma hilala ثلاثة أشهر في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف take cewa ya kai ɗan ‘yan mukan yi wata biyu ko so ɗaya ba a kunna wuta a gida a nafi sallallahu alaihi wasallam ba yanzu da yawa mutanen da za ka gan su sun zo suna kuka na rashi da matsaloli da tuntunu. idan ka tambaye su kwana nawa ba a kunna wuta a gidanka ba wani ma an yi da safe kawai yanzu na dare yake nema to annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi wata biyu sannan idan na tambaye ku na wane ne a nan gurin ya taɓa ganin mutumin da saboda tsananin yunwa ya ɗaura dutse a cikin shi akwai wanda ya taɓa gani annabi sallallahu alaihi wasallam a zamani shi akwai lokacin da sahabbai suka zo suka kawo mai matsalolin yunwa suka kawo mai matsalar yunwa sai suka ce gashi nan saboda yunwa ma dutse ne a cikinsu da ya buɗe cikinsa sai suka ga dutsuna biyu ahalus suffa idan ka duba tarihinsu yadda suka rayu ya kasance ba su da suturu ingantattu kamar yadda malamai suka faɗa yana daga cikin dalilan da ya sa akwai lokacin da aka hana mata su ɗago daga ruku'u sai maza sun tashi saboda tufafinsu a yayyage tufafinsu a yayyage ta za a ga al'aurarsu kamar yadda malaman sira suka faɗa wata ran ahalus suffa annabi sallallahu alaihi wa sallam dino ɗaya ko biyu yake samu yanzu ya rarraba musu iya wannan abin kawai suke ci saboda haka kaga yanzu idan mutum yana kukan talauci ne ya sa shi ya je yana roƙon mutane to ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu haka haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam su ma akan wannan turbar suke annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya taɓa yin bako ya aika wajen matansa tara gaba ɗaya matansa guda tara nan kowace ta ce babu komai a gidan sai ruwa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya yi shela a masallaci ya ce wane ne zai ɗauki nauyin bako na yau sai wani mutum ya ce zai ɗauki nauyin bakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi gida yana zuwa gida sai ya tambayi matar ya ce to ni fa na zo da bako nan sallallahu alaihi wasallam yanzu ya za sai ta ce to matsalar shine babu komai a gidan nan sai abincin da na rage wa yara ya ce mana to yanzu yadda za a yi shine kin ga dai abincin nan idan muka ci mu duka ba zai ishe mu ba idan kuma bakon ya ga ba ma ci to ba zai ci ba saboda haka yanzu ki lallabi yara ci barci mu kuma idan kika zo kika ajiye abincin a tsakiyar mu to zan yi zan zo in yi kama ina gyaran fitilla saboda haka zan kashe fitilla saboda haka haka aka yi da yake aure aka yi na gaskiya da gaskiya ba irin namu na yanzu ba saboda haka ya kashe fitilla ba nan ya ciye ƙoshi kamar yadda ya zo a lafazin hadisin fabata ɓawuyayi saboda haka suka kwana ba su komai ba ba nan ya ciye ƙoshi su duk ba su komai ba saboda haka washe gari da suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ce masa laqad dhahika Allah bi sani'ikum bi sayfikum al-bariha a wata ruwaya kuma laqad ajiba Allah bi sani'ikum bi sayfikum al-bariha Allah yayi dariya yadda kuka yi da bakon ku na jiya yanzu dan Allah wane ne a nan gurin a gidan shi ba komai <laughs> sai iya abin da yara za su ci yau na san ba wanda zai daga hannun shi saboda kaga za ga muna cikin ni'ima haka idan ka karanta idan ka karanta tarihin magabata na gari haka ce khatibul bagadaji wanda ya rasu a shekara ta 463 ya ka a littafinsa tarihu bagdad ya yi bayanin irin yadda bukhari ya yi rayuwarsa ta neman ilimi bukhari yana cewa akwai sannan ya taba zuwa neman hadisi har sai da ya ci ciyawa saboda ba shi da komai sai da ya ci ciyawa kamar yadda yake cewa akwai sanda ya taba zuwa fasara wajen adam smith sai daga cikin malaman sai da ya ɗauko hadisi ya ce sai da kudinsa suka kare ya rasa yadda zai ba ma shi da sitirar da zai sa har sai da ta kai ya zauna tsirara yana da kyau da yawa daga cikinmu in mutum ya samu dama ya ɗauki saidul khafir na ibn al-jauzi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da casa'in da bakwai ya karanta za a ga abubuwa da yawa na irin yadda magabata suka samu kansu yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum wajen samun kana'a idan allah ya bar shi talaka fitin ya dinga tuna hikimar allah subhanahu wa ta'ala cewa wani lokacin hikimar allah ce ta sa ya bar shi a haka kuma taimako ne ƙila allah ya masa akwai wani hadisi mai rauni da malaman tafsiri suke kawowa a daidai faɗin Allah subhanahu wata'ala walau basaqallahu rizqa labaghaw fil ard walau basaqallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard suna kawo wani hadisi da yake cewa a cikin bayina inda Allah ya yalwata wa mutane arziki da sun yi zalunci a bayan ƙasa suna kawo wani hadisi cewa a lautar alaihi yana ce a cikin bayina akwai wanda inda na zama da shi mai kuɗi to za zai zama mutumin banza akwai wanda kuma mai kuɗi na zama da shi inda na zama da shi talaka zai balbance ya lallace ba zai yi biyayya ga Allah ba so kowa hikima ce ta sa Allah subhanahu wataala ya bar haka shi yasa akwai wani lokaci da ya zamanto cewa limamin juma'a bai zo ba aka rasa wanda zai hudu ba saboda haka liman bai zo ba kuma ba san inda yake ba sai wani ma'aukaci a masallacin sai ya daga hannu sai ya ce zai yi hudu ba aka ce a aka a ya ce a shi dai a bashi ya yi hudu ba saboda haka ya yi hudu ba ta gajeruwa ya yi hudu basta ya ce alhamdulillahi lalli kalakakun minisnai وجعلكم قسمين جعل منكم أغنياء ليشكروا وجعل منكم فقراء ليصبروا فلا الأغنياء شكروا ولا الفقراء صبروا لعنكم الله جميعا وقوموا إلى الصلاة <laughs> يا ودبا سكينان دي hudu ba gajeruwa sannan ya ce a tashi a yi sallah ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicce ku daga abubuwa guda biyu annaba adam da hawa sannan kuma ya raba ku gida biyu a cikin ku ya sa masu kuɗi ba don komai ya sa masu kuɗi ba illa saboda su gode masa ya sanya talakawa su kuma ya basu da talauci don sun yi haƙuri da talaucin za su samu lada ya ce to amma sai aka samu matsala su waɗanda suke masu kuɗin ba su gode wa Allah ba su kuma waɗanda suke talakawa ba su haƙuri ba saboda haka ku duka Allah ya tsine muku ku tashi mai sallah kaga kaga idan ka kalla za a ga cewa gaba ɗaya hudu ba tashi yana kan daidai in dai ka cire wannan tsinuwar da a nan kawai ya tsananta amma gaba ɗaya yana kan daidai a cikin abin da ya faɗa sannan daga cikin abin da mutum zai dinga tunawa idan Allah bai wadata shi da kuɗi ba shine mutum ya dinga tuna makomo kuɗi a lahira annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa al-muqsiruna humul muqilluna yawmal qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza masu kuɗi a duniya sune talakawa a ranar lahira illa man qala hakaza wa hakaza ce wanda yayi kyauta daga cikin abin da zai taimaka ma ka samu wadatar zuci shine idan ka kalla wanda yake da kuɗi abin da yake amfana daga kuɗinsa kaɗan ne yanzu mutumin da yake da gida ɗari a gida nawa zai kwana a ɗaki nawa a gado nawa kaga kenan jin ragowa kawai na magada ne da kuma sho kawai saboda haka yanzu da za ka ji mutum an ce ya mallaki dala biliyan sha har ya mutu ba zai kashe dala biliyan ɗaya ba Ka ga ragowar menene kawai rana kiyama ne za a masa tambayoyi kuma bai amfana da su ba saboda haka a takaice za a ga a ƙarshe kawai magana ce ta lissafi amma bambancin mai kuɗi da talaka babu yawa in yana da motoci goma duk iya hankalinsa babu yadda za a yi hausa da mota ɗaya sai dai wasu ko su bi shi amma mota ɗaya zai hau ala kulli hal daga cikin abin da zai taimaka wa mutum shine mutum ya zamanto cewa yana kallon na ƙasa da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yake cewa zuru ila man huwa asfala minkum fa innahu ajdaru alla tazdu ni'matallahi alaikum ku dinga kallon na ƙasa da ku wannan shine zai taimaka muku ya zamanto ba za ku wulakanta ni'imar da Allah ya muku ba yanzu mutum yana ɗaukar dubu talatin a wata malamin firamare ne ko malami ne a secondary school za a ga mutum yana ta complain yanzu malam ka duba irin masu sai da tattasai da tumatir a kan hanya wallahi wani idan ka kirga ta gaba ɗaya mai dubu biyu ba wani kuma wannan dubu biyun ma da za ka gani a gaban shi gaba ɗaya wani bashi ne ya ɗauko sai ya siyar tukunna sannan ya koma da shi to kai za ka yi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma kana da waɗannan abin nan ɗin kana da wannan damar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa man ya taqabbalu li wahida ataqabbalu lahu bil janna wane ne zai an san mun abu daya ni kuma na mai alƙawarin aljanna yace la yas'alun nasu shay'an kai ya roƙi mutane komai kawai shi ne kaga hakim bin hizam ya ji ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bashi sai ya sake roƙon shi sai annabi ya bashi daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna hadha mal hulwatun khadira yace wannan dukiyar da kake gani tana da daɗin amsa saboda haka duk wanda ya anshe ta da haƙƙinsa za a da haƙƙinta za a sanya masa albarka hakim bin hizam tun daga nan bai ƙara roƙon kowa komai ba ya mutu kamar yadda malaman tarihi suka faɗa sai dina umar ma yakan kira shi da cewa ya zo ya an shira bansa amma baya yadda baya zuwa ina fatan mun gani saboda haka mutum ya yadda da abin da Allah ya ba shi ɗan kaɗan ya kuma ya roƙi mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayanku ya yi ice a bayansa ya fi masa alkhairi fiye da ya roƙi mutane sun ba shi ko kuma sun hana shi akwai hadisi wanda yake mai ban tsoro wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin tirmidhi wanda abdullahi dan mas'ud ya rawaito yake cewa man sa'ala nasa walahu lahu ma yuzni duk mutumin da ya roƙi mutane alhalin yana da abin da zai wadatar da shi to ja a yau malkiyama wa matsalatu fi wajihi khamushun au khadushin to za a ga wannan matsalar a fuskarsa za a ga ya kushi a fuskarsa sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma guni me zai zai wadace shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 50 dirhaman auki qimatuha min az-zahab gwargwadon dirhami hamsin ko kuma kwatankwacinta a zinari yanzu ka lissafa dirhami arba'in hamsin gaba ɗaya da wuce dubu ɗari biyu da wani abu ba so kaga wanda ya mallaki dubu ɗari uku ya je yana roƙon a sai mai mota ko a mai kaza yana cikin bala'i da fitintun akwai abubuwa da yawa waɗanda suke jawo wa mutane rashin wadatar zuci wanda daga cikin abubuwan shine akwai sha'awa wani za ka ga yana da buƙatar cewa ya zamanto cewa yana ta yawan canza mota duk wata ɗaya ce yana canza mota yana so kuma irin yadda babban manyan mutane suke kai 'ya'yansu makarantu na keta ne shi ma yana da buƙata ya zamanto ya samu irin wannan to sai ga mutum ya fada matsaloli da yawa saboda ya tabbatar da wannan abin da yake buƙata saboda haka wani lokacin kuma za ka ga wani yana ma sau ne kawai saboda idan ya mutu yaransa ya ban musu wani abu wanda kuma Allah ne yake arziki ko da ka ban musu ba dole ne albarka ba lokacin da Umar bin Abdul Aziz aka sanya masa a guba ya tabbata cewa mutuwa zai sai aka zaunar da shi aka ce masa gashi yaran ka za ka mutu kuma ba ka ban musu komai ba sai yake cewa yara na ɗayan abu biyu ne ko dai su zama mutanen kirki to Allah subhanahu wataala yana cewa cikin alkur'ani inna waliyallah sai a ƙarshen aya ya ce wa huwa ya tawallar salihin kaga yake cewa to idan ‘ya'yana mutanen kirki ne to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake su ya ce na biyu ko kuma ‘ya'yana su zama mutanen banza yake cewa to ba zan bin musu dukiya wacce za su taɓa Allah subhanahu wa ta'ala da ita ba saboda haka ba zan so in bar wani abu wanda yara na Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ni akan wannan abun ba don haka yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine mutum ya dinga tadabburin ayoyin Alƙur'ani waɗanda suke magana akan yadda Allah ya raba ba arziki a cikin surat zukhruf Allah subhanahu ta'ala yana cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik su ne suke raba rahamar ubangijinka na nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wai su ne suke raba rahama ubangijinka ai mu ne muka raba rayuwar yadda ka ganta mu muka so ta zama haka mu ne muka ɗaukaka wasu akan wasu ba don wani abu illa saboda sashi ya dinga yin hidima ka sashi saboda haka zai yi kyau mutum ya dinga tuna wa mamin dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha imamu shafi'i yake cewa tawakkaltu fi rizqi alallahi khaliqi wa aiqantu anna allaha la shakka raziqi na dogara ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya halicce ni na tabbatar da cewa Allah zai azurta ni law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana inda a ce kuna dogaro ga Allah cikakken dogaro to da Allah ya azurta ku kamar yadda yake sun azurta tsuntsu za ta wayi gari babu komai a cikinta kuma kafin ta yammatu ta ƙoshi don haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske shine mutum ya dinga roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba shi wadatar zuci annabi sallallahu alaihi wa daga cikin addu'o'insa Allahumma ij'al rizqa ala Muhammadin kafafan a wata ruwaya kuma kutan yana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da safe Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah ina roƙon shari'a ya Allah ina roƙon ka tsoronka ina roƙon kamewa ina kuma roƙon wadata saboda haka mutum ya yawaita roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah madaukakin sarki zai iya azurta shi ta inda baya ta to kamar yadda umar bin abdulaziz yake yin hudu ba yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron allah ku kyautata wajen nema ko ina arzikin mutum ya fi su al-mughamisi ɗaya daga cikin limaman ba akwai istar da ya bayar gajeriya wacce take nuna mahimmancin mutum ya dogara ga allah wajen arzikinsa yake cewa akwai wani mutum da ya haɗa rijiya sai ya yi kururuwa aka zo aka ciro shi bayan an ciro shi sai ya zo ya zauna yana ta ba wa mutane labarin yadda ya faɗa rijiyar nan sai wani mutum ya ruga da gudu ya kawo mai nono ya sha yana cikin ba da labari sai yake kwatanta yadda ma ya faɗa rijiya da ya faɗa kuma aka ciro shi bayan mahallu shahid a cikin ista shine Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara daga cikin arzikinsa da ya rage a duniya shine akwai rakowar noni wannan shine dalilin da ya sa ya fito Ha Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ya sha wannan nona sannan kuma ya mutu ya koma ya mutu kamar yadda malamai suke faɗa akwai bambanci tsakanin kaje kai roƙo da kuma kana da wadata a ƙara maka kamar yadda aka rawaito daga muballib bin abdullah yake cewa abdullahi bin amir ya taɓa aikawa da abinci da kuma sitara zuwa gana na aisha saboda haka da ya aika da ita zuwa gana na aisha sai na na aisha take cewa da wanda ya kawo mata saƙon take cewa ka koma da shi ni ba na suna an shi komai daga wajen wani bayan manzan da aka aiko ya fita sai na Aisha ta ce a dawo da shi da aka dawo da shi sai take cewa na taba jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Aisha man aqati aqa'an min ghairi mas'alatin faqbali fa inna ma huwa rizqun aradahu Allah ya ki Aisha duk wanda ya baki kyauta ba tare da kin roƙa ba to tabbas ki sani cewa wannan wani arziki ne da Allah subhanahu wataala ya koro miki saboda haka duk wanda Allah ya sa aka bashi ba tare da shi ya roƙa ba to zai zamanto cewa bashi da matsala a wajen Allah subhanahu ta'ala ala kulli hal akwai mushkiloli da yawa wanda mutum zai shiga duk lokacin da yake fama da rashin wadatar zuci bakin ciki zai dinga damunta zai kuma zama makaskanci wannan kuma musamman malamai musamman malamai idan Allah ya jarrabe su da rashin wadatar zuci wannan ya fi zama bala'i malami yana buƙatar abubuwa muhimmai guda biyu a rayuwar shi kusan a rayuwar malami ta mu'amala da mutane ba abin da ya fi waɗannan abubuwan guda biyu muhimmanci malami yana buƙatar sana'a yana kuma buƙatar wadatar zuci kaga annabi shu'aib kamar yadda ya zo a cikin suratul hud yana cewa da mutanen sa ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani min rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an yake cewa da su ni ma Allah ya azurta ni abinda nake hana ku na rashin cika mudu ba ina so da je na aikata bane amma abin da yafi muhimmanci ga malami shine wadatar zuci tafi sana'a muhimmanci ko yana da sana'a idan ya zamanto cewa ba shi da wadatar zuci to zai zamanto cewa ya samu matsala a rayuwar shi ta yau da kullum saboda ne saboda zai faffaɗa cikin abubuwa da yawa shi yasa magabata na gara a da can suke cewa sharrul ulama man yadkhulu ala al-umara wa sharrul umara man la yadkhulu ala al-ulama mafi sharrin malamai shine wanda yake zuwa wajen sarakuna ko shugabanni mafi sharrin sarakuna kuma shine wanda baya zuwa wajen malamai shi yasa ɗaya daga cikin mazabata yake cewa sarkin garinmu yana yawan neman izini ya gani amma su ɗaya nake ba shi dama ya gani a shekara kaga imamu malik lokacin da ya wallafa littafinsa na muwadda haruna rashid shine shugaban ƙasa a lokacin saboda haka sai haruna rashid sai ya aiko masa da cewa yana so ya zo gida ya koyar da ma'amun da al'amin yaransa sai ma malik ya rubuta mai wasiƙa ya ce masa al'ilmu yi wuta wala ya ci ilimi zuwa masa ke ba shi yake zuwa ya zuwa ya za a kira shi bila ya koyar da yayan shugaban ƙasa ya rubuta wannan wasiƙa ya aika zai yi wahala saboda haka kaga wannan yana daga cikin dalilan da yasa ilimin su ya zama mai albarka yana daga cikin dalilan da yasa ilimin su ake daraja su da yawa daga cikin shugabannin nan da muke tare da su suna yi wa malamai wani kallo na gaba menene dalili shine saboda suna kaskantar da kansu akwai gwamnan da ya kira wasu taro karfe goma aka ce za a yi har karfe hudu bai zo ba amma mutum ɗaya ne ya iya tashi duk suka ci gaba da jiransa so kuma wannan yana daga ciki za ka ga wani lokacin hajjarabawa suke yi wa malamai ta yadda zai ga ko za ka fada ko ba za ka fada ba gaskiyar lamari yana da kyau ɗaliban ilimi su kiyaye mutuncinsu sosai ɗalibin ilimi ya rinka tuna cewa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata ta ilimi babu wata ni'ima wacce Allah maɗaukakin sarki ya yi wa wani wacce wannan ni'imar ta kai tashi duk wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai maka to ba ta kai ni'imar ilimi ba saboda da yawa za ka ga akwai waɗanda suke faɗawa tarko akwai wani pamphlet da muka taɓa yin aikin haji da shi a gabana a gaban mutane yake cewa duk jihar su ba malamin da yake gani da daraja ya ce saboda da daddare ake tura ni ina ba su kuɗi ina raba musu kuɗi ni ma sai in ce su ba ni wani abu daga ciki allah ya ba mu dacewa a ina ganin <clears throat> za mu takaita a nan saboda na san malamin mu, shek abubakar Makta, shi ma yana da talikin da zai yi kuma na san akwai tambayoyi waɗanda su ma la'alla mutane suke da su akan wannan topic mai mahimmanci wanda aka gabatar ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayin Allah na gani Dr. Jamil Yusuf Zari Allah ya saka da alkhairi ya yi mana wa'azi a kamun da ya shafi wadatan zuci kuma wanda ya taɓa mana abin da yake mana kai kai gaba mu Allah ya saka masa da alkhairi a hakikanin gaskiya wannan abu idan mutum bai da shi suna sunan a rayuwarsa ta duniya kuma komin arzikin da Allah ta alayinsa kuma komin mulkin da ya bashi komin ilimin da ya bashi in dai baka da wadatan zuci da kwa shaka babu sunan ka wahalalle a rayuwarsa shi ko wadatan zuci kamar yadda aka ce wadatan zuci ne abun a zuciyar mutum yake ba a zahiri yake ba Allah ta'ala ya halicci mutane kala biyu ne akwai mawadata akwai kuma fakirai mawadatan akwai masu kuɗi sosai akwai tsakatsaki suma fakirin haka akwai masu dan dama dama akwai wanda halin sai fi muni kamar da ake bukata shine duk halin da ka samu kanka ka yadda ubangiji ta'ala ne ya zaba maka wannan halin ka gode wa Allah subhanahu wataala akan ya sa manzo kuma ake cewa warba ma qasama Allahu laka akun aghlan nas ka yarda da abun da Allah ta'ala ya baka sai ka zama ka ci kowa wadata wato ko dan kaɗan ne Allah ya baka in ka yarda cewa ni'ima ce kuma ka sanya wa zuciyanka cewa wannan abu ya ishe ni to zaka fi kowa wadata dan ne wadatan sai da wai kana da abun da ya ishe ka to idan baka da wadatan zuci komai yawan abin bai zai ishe ka ba kana hankoro na gaba ne to shi yasa wasu da kansu ne suke dorawa kansu talauci amma a zahiri ubangiji ala ya azurta su ya fi da su daga matsalar rayuwa amma sun rena abin da Allah ta'ala ya ba su ne sai suka tsora wa kansu talauci sai suka jefa kansu cikin damuwa na rayuwar duniya wanda kuma abin da Allah ya azurta su da shi din ya kai ya ishe su ba tare da sun jefa kansu cikin matsala lalle tabbas akwai wanda Allah yake jarraba da rayuwa ta duniya bai da ta cinye bai da yau tana da gobe kaga wannan za ce Allah ya jarrabe shi na cikin matsala to amma wani yana da shi din yana hankoron na gaba ne yana son ya kai can gaba ne sai zama abin da yake da shi din bai ji cewa wata ni'ima ce babba Allah ta'ala ya masa ba saboda haka sai yake hankoron gaba to hankoron gaban sai ya sa da zai iya amfani da abin da Allah ya bashin yadda ya kamata ba sannan ba zai samu hutu na zuciya da jin daɗi da murnan cewa Allah ya masa wannan ni'iman ba shi na hango na gaban shi ne wanda Allah ta'ala ya adalta kamar yadda dokta ya ce mana daga cikin abubuwan da zai sa ka samu wadatan zuci shine karka duba na sama da kai ka dinga duba na na ƙasa da kai kamar yadda manzo Allah yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazuru ni'matallahi alaykum ka duba na ƙasa da kai kar ka duba na sama idan kana duba na ƙasa to nan ne ya cancanci ba za ka rena ni'imar da ubangiji ta Allah ya maka amma duk arzikin da Allah ya maka za ka duba na sama da kai ne to kuma sai shi shedan ya nuna maka akwai wanda yake sama da kai kuma ko da kana sama da shi din. shedan sai ya nuna maka wani ya fi ka arziki sai wasu bukatun da kai kake kai sai ga in kayi kudin ka za su kare alhadin ka fi shi arziki to daga nan matsala ta same ka sai kai ta tunanin ya za kai ka kai matsayinsa sai ka dinga tunanin kai kan Allah ya jarrabe ka bai maka arziki irin nawa ne ba kuma alhalin ya yi maka to amma dan kaɗan din da kake da shi bai kai nawa ne ba in ka yi da ni'ima ne wallahi ya ishe ka jin daɗin rayuwa duk kadarorin da mutum ya tara da abubuwa na rayuwa da mutum ya tara sai ga dan abin da zai amfani da shi din kadan ne kamar yadda dokta ga mana shi yasa Manzala Allah ta kuma yake laysal ghina an kasratil ard inna mal ghina ghina nam wato wadata ba shine yawan kadarori ba ina da filaye kaza gidaje kaza motoci kaza kuɗi kaza shanu amfanin gona duk wannan ba shi bane wadatan zuci shine hakikalin wadata duk abin da kake da shi din in baka da wadatar zuci ba zai ishe ka ba duk abin duk rashin ka kuma baka da shi din in ka yadda wannan shi Allah ya zaba maka ka ji cewa ya maka nima ka duba wani kuma Allah bai mallaka masa abin da ya mallaka maka ba in ya mallaka masa kuma kila yana kwanci a asibiti ba iya cin arzikin ma kwata-kwata sai kuma kana iya cin abinci kana iya sayan abin da kake so kai wanka ka sa riganka ka fita waje ka je ka zagaya ka dawo in kana tina irin waɗannan nimomi? to sai ka gode wa Allah ta'ala a bisa ni'iman da ya maka sai ka ji kai kan kawo data sai ka ji ka a cikin me a cikin daula shi yasa manzala ta sama yace qad aflaha man aflama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu duk wanda ya zama musulmi ya mika wa Allah ta'ala wuya kuma Allah ya azurta shi da dan abun da zai ishe shi kuma ya bashi wadatan zuci to wannan ya kubuta shine yaron ya rabanta kenan ya kubuta daga wahalan da yake tsoro ta rayuwa ta duniya kuma ya samu ya yi nasara akan abun da yake bukata na jin daɗin rayuwar duniya don wannan din ya ishe shi jin daɗi. magana ya ce man asbaha kuma aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu faka fa ka'annama hizan zallahu duniya bi hazafi duk wanda yawaye gari yana zaman lafiya a garinsa a cikin jama'a sa inda yake ba a tunanin wani zai zo ya kashe shi ba a tunanin za a kawo masa hari a garinsu ko a gidansa sannan kuma allah azirta shi da abun da zai ishe shi ga lafiyan jiki ga kuma wadatan gurgudo abun da zai ishe ka ka cika sha to wannan kamar an bashi duniya ne da abun da ta kunsa gaba da kai da wanda yake da kai da mai arziki mai mulki duk dai kuke in dai ka sa wadatan zuciya a zuciyanka wallahi sai ka fi shi jin daɗi ma akwai wanda Allah arziki ba zai iya barci ba tunanin matsaloli a faran da yake yi da hangen wani wuri da yake son ya kai yana ga ba zai kai ba da wani ya rike masa dukiya wani ya yi masa kaza wani yana neman ya cuce shi wannan abun ya hana shi bacci yana hana shi jin daɗin rayuwar duniya ya sanya masa cututtuka kala-kala a jikinsa amma kai kuma ba ka da na gobe ma za ka iya kwanciya kai baccin ka sai da safe ka farka sai ka kama tunanin ina zan je samu abin da zan ci sai wannan rayuwar ta fi daɗi akan wancan to da ka abin daɗin rayuwar duniya a zuci yake ba a zahiri yake ba a zuci ne in ka ɗauke shi cewa a zahiri ne to shi kenan ka ka ɗeba wa kanka hanya ta wahala ta rayuwa amma a duk abin da Allah ya ban na yarda da shi shi nan gode wa Allah ta'ala idan Allah ya jarrabe ni da wani abu na matsala na rayuwa sai na yi haƙuri a kai kuma sai ya wuce kamar yadda bawo ke cewa ma haƙuri ma to babu mai samun wannan sai mumini mai imani sai sa manzo sun ce ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu barra'u sabara fa kana khairan lahu mamaki al'amarin mumini to al'amuran sa alkhairi ne ba wanda yake samun wannan sai mumini idan abin farin ciki ya same shi wadata lafiya sai gode wa Allah sai Allah ya kara masa idan kuma wani bala'i ne ya same shi sai ya haƙuri sai Allah ya ba shi ladan haƙuri suna kai kana tsakanin imtihani da ibtila'i idan ka gode wa Allah bisa abun da Allah ya maka Allah ya zama kawai yace wa ista'adana rabbukum da in shakartum la azidannakum in kun gode zan kara muku idan bala'i ya tambayar ya dora maka kai haƙuri to ubangiji ta'ala zai yaye maka wannan bala'in kuma ya baka ladan wannan musifa din kuma ladan bai da iyaka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ba ni idan zai ba ni hakuri ladan sa to sai ka wa kanka wannan a zuciyarka sannan bayan da za a yi rayuwar duniya ta yi maka daɗi sai in ya zama na duk halin da kake ciki na wadata ko yawansa ko kan komin yawansa kan kankantansa ka tuna cewa inda ma baka samu wannan abun da ka samun ba ma za ka samu nitsuwa rayuwarka ba za ka daga hankalinka ba wani aiki na tunanin asara ne ko jarinsa zai rabu ko dukiyarsa za ta kare ba shi ne ke hana shi jin daɗin rayuwar ba sai je jefa kansa a talauci to ka kaddarawa kanka in kai mawadaci ne inda zan zama talaka ma wallahi ba zan daga hankali nawa idan abin da Allah ya mallaka maka kaɗan ne sai ka kaddara inda ma ribinsa ne kai za ka iya maneji za ka rayu rayuwa mai kyau ba tare da ka ɗaga hankali idan shi ta an ta haya sa'idan falatakun ala halatin illa rabita duniya. in kana son ka rayu rayuwa ta jin daɗi to duk halin da ka samu kanka sai ka kaddara inda ma kasa da haka Allah ya baka za ka gamsu ba za ka daga ka ba za ka ji daɗin wannan abu so da haka ɗan kaɗan da Allah ya baka inda ka ɗauke shi ni'ima ne wallahi sai ka ji ni'ima ne me yawan da Allah ya baka in baka ɗauka ni'ima ba ne ba za ka ji daɗin sa ba kana cikin wahala a rayuwarka ko da ka ce sa malai suka ce alqanatu kanzu la yanfa'u wadatar zuci dukiya ce wacce ba ta karewa amma zuciya ta zahiri nan tana karewa amma kana da wadatar zuci wannan bai zai karewa shi sa idan mutum yana da shi ko yana da zuciya ta zahirin ta kare sai ka ganshi cikin nutsuwa a rayuwar ba zai imo ce ba zai shiga tashin hankali ba in kuma mutum bai da wadatar zucin ko dukiyan karuwa take yi za ga kara imo cewa ke a rayuwarsa rayuwarsa kara tabarbarewa ya take yi da shiga tashin hankali to da ka ibadansa ma ba za ta samu yadda ake bukata ba saboda me saboda bai sanya wa kansa wadatar zuci ba bai yadda da uban abin da ubangiji ta ala ba ya ba shi ba bai ɗauka cewa ni'ima ba ce to niman Allah subhanahu wataala tana da kuma abin nan laraba suna cewa bi biddi haka ta bayyana ashir sai in niman ta gushe maka ne to nan za ka gane cewa ni'ima ne idan mutum talauci ne yake damu sa lafiya kalau za ka yana kukan talauci talauci amma da Allah zai tsora masa rashin lafiya kuma sai manta da maganar talauci sai lafiya da za a ce duk abin da ya mallaka yana ganin wani ya fi shi arziki za a ce ya bayar ya samu lafiya ya sake nema daga farko da zai iya bayarwa to kaga a kai ni'ima ce Allah ta ta'ala maka amma ba ka gane ba sai Allah ya jarrabe ka da kishiyan wannan to wannan shine abin da ya shafi tsana mala yayi mana magana kuma kamun da ya shafi wato roƙo shi ma roƙon galibi rashin wadatar zuci ne yake kawo shi ke sa musulunci ya haramta roƙo sai dai idan akwai lalura wanda ya shiga laluran da bayi da shi bayi da karfin da zai nema wannan bayan da iya dole ya roƙa wannan za a yi masa uzuri wannan kuma ya ce akwai waɗanda talaucin ya kai kowa da kowa zai cewa ne yana cikin halin kakani kai kuma bai zai iya nema ba wannan ya halatta ya roƙa to amma kana da dan wadatan ka daidai gurgudo ka je kana ba ko kana da karfin da za ka je ka nema amma sai ka je kana roƙo ka kashe zuciyanka ka kaskantar da kanka a nan duniya kuma a lahira ba ka tashi makasanci don manzo kuma ya ce la tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhihi mutqatula mutum bai zai gushe ba yana roƙwari a da Allah ta'ala ba yi da dama a fiskansa duk ya zo da ruwan fiskansa a nan duniya ya zo da mutuncinsa kamar yadda ma da yake manzo kuma ya ce ka ɗauki itace abin nan igiyan ka je ka yi kirare ka zo ka sayar ya fi akan ka je ka roƙa لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من مثل الرجال ما هو شافي يتي إن جين أوكو كتكة تندواتو أسمن دواتو إن تورو أبانا نزون سيدسو والله ياتي مني أكا إن جين روكا أم باقا كوبا باقا تكاقا abin tausayi a duniya شيني مسلمين da yake da sana'a yake wahalan neman abinci da gumin sa yake ci shine abun tausayi ba wanda kawai baya aiki zuwa yake roƙa ba wannan ba abun tausayi bane ji a kasuwa wani ya zo ya roƙe ni ina jiran wani a kamin wani abu a ba police station lafiyarsa kalau wajen Allah ya taimaka masa ina son ya taimake shi da ya ce kudin mota na ce mota kake bukata za ka ina za ka je sai ban ci kaman zan tura shi tasha ne ya tura shi a mota sai ce a shi taimako yake bukata ina bukatan abin da Allah ya kore masa in bashi sai yake to ni wa'azi Allah ya kore mini zan baka nasiha nace lafiyan ka kalau lafiyan ka kalau da hankalin ka ka zo kana roƙo nace baka ga masu sana'a ba nan na wasu da suke sana'a karfi nace zaka zo kana kaskantar da kanka ka je ka nema ka je ka samu sana'a wannan ba sana'a ba ne kana kaskana walakanta kanka ne kana kaskantar da kanka nace to ni abin da zan baka kenan nasiha ne shike ne ya juya ya ce to ya gode akwai wani kusa da rishe yana ta gari yana ganin wai bayan ban kyauta masa ya zan masa haka sai da nuna masa da suke dauko suna daukar ka suna tsorawa a kusa da mutum a mota na ce to kaga wa'innan wallahi duniya abin tausayi wani ya cire rigan zama gaba ɗaya yana ɗauka yana tsora ka na ce to wa'innan su ne abin tausayi ba wancan mutumin ba domin da gumin su suke ci ba su kashe zuciyarsu wani ya zo da da wuzbewa yana ɗauke da doya yana tura yana sayarwa ne to Allah wani abun tausayi ne da yana da kuɗi sai in sayi doyan gaba ɗayan ta kawai don ya je ya huta na tausaya masa sai shi ne to ai in ka saya ma ba ka hutar da shi ba zai je sake sayowa ne ya kama yawo sai ya ce to sai in kafa masa sharaɗi dan sai doyan ka amma don in hutar da kai da sharaɗin ba za ka sake ɗauko wata ka kama zagaya ba don da yamma ne lokacin da asar ne saboda in hutar da kai sai kafa masa wannan sharaɗi to irin wayannan su ne ne su ne da wuri ba wanda zai zai kashe zuciyar da yau kashe nan ka roƙa a nan ka je ka nema da ka akwai albarka a cikin wannan abu kuma ubangiji ta ala idan ya ga iya kokarinka da kake yi kana neman abun kanka ne sai ji ka. ko baka yi arziki wanda zai jirrabe ka da wasu abubuwa wanda za su takura maka na zuciya su hana ka kwanciyar hankali ba amma in baka yi wannan ba to za ka ɗauki ƙasƙanci ne ba. to za ka tashi a kama sana'a kuma sannan mutum ya sawa kansa wadatar zuci abinda Allah ta'ala ya bashi nan ya ishe shi ya wadatar da shi in Allah ya kaddara mai arziki ne wallahi duk yadda kake gudun arzikin sa ya same ka kamar yadda ajalinka ko kana gudun mutuwa sai ka mutu to haka nan ko ko kana gudun arziki sai ka arziki domin rana ɗaya aka rubuta su ai kana cikin cikin mahaifiyarka sai ka yi arziki saboda haka idan baka idan ma kace abin nan zaka kwantar da hankalinka ba zai hana kan arzikin ba in kuma kace zaka daga hankalinka to nan ma babu abin da zai sa kai arzikin Allah bai kaddara maka mai arziki wani sai dai ka sha wahala ka kara wa kanka wahala hankalin kai tashi amma ba za ka samu mai ba ba za ka samu arzikin da kake tunani ba sai dai Allah ya kaddara maka to muna roƙon Allah ta'ala ya gyara mana halayen mu Dr. Jamil Yusuf Zarewa Allah ya saka da alkhairi da wannan darajar da ka ba mu Ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani da tsoron Allah da kuma wadatun zuci da gode wa nima na Ubangiji subhanahu wataala da ya mana وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك الله إن شاء الله في مؤامسة كبيرة واقع وإنه مكتني يقول بما أقول إن شاء الله أقل من سريف عائد نعم. يجب معاملة جميعا نعم.